Thank you. wa'inna فإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وأخلفنا خيرا منها jama'ar musulmi muna godiya ga allah bisa ga halin da muka kasance a wannan lokaci kuma a wannan tafiya mun rako fadilatu sheikh muhammad athani hajingir shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'ati zalatul bida wai kamata suna ta ƙasa da ƙasa wacce marigayi a sheikh ismail idris ya kafa allah ya masa rahama don wato zuwa domin ya sake gabatar da ta'aziyya duk da kasancewar da shi aka sallaci shi alhaji baban gida allah ya masa rahama don haka wannan tawaga da suka rako fadilatu sheikh akwai shugaban majalisar gudanarwa ta kasa sheikh abdulnasir abdulmuhuyi da ma'aji na kasa alhafiz bala yusuf idris da sakataren gudanarwa alhaji idris sa'idu malwa sauran dai tawaga da muka rako malam don haka yanzu za mu saurari jawabi daga fadilatu sheikh karan kumallah a'udhu billahi na shatanar rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala biya iwal wal mursalin na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرنا في مصيبتنا hadihi. wa akhlimna khairan minha gaskiya kamar yadda malam aminu ya yi bayanin gabatarwa mun taho domin ta'aziyya daya daga cikin tsari na musulunci na rayar da zaman tare a raye ko a mace da gina 'yan uwantaka ta imani ta musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abubuwa guda shida a wani hadisin ma bakwai wanda haƙoƙi ne na cuɗe ni in cuɗe ka tsakanin mu musulmi da 'yan uwanmu musulmi na malmu'minu na ikhwa ciki akwai duran da allah ya ɗaukaka mutum ya sada shi da wani alheri to mu taya shi munna yana da wannan haƙƙin in mu ne ma Allah ya daga daraja mu shi ma dole ya taya mu munna muna da haƙƙi to idan ya yi abinci ya kira mu dan mu ci to yana da haƙƙin mu amsa masa mu ma muka kira shi shi ma yana da haƙƙi ya amsa mana idan ya samu wata mashashira ko wani zazzabi ya kwanta yana da haƙƙin mu gaishe shi in mu muka yi wannan shi ma muna da haƙƙin ya gaishe mu idan wani abu ya faru mar cikin dukiya ko wata gaba tasa yana da haƙƙin mu mar jaji mu ne ma muna da haƙƙin ya mana jaji duk haƙoƙi ne na cuɗe ne cuɗe ka kwanan mutum ya ƙare yana da haƙƙin mu raka jana'izarsa bayan mun masa sallah ɗawainiyar raka mutum ƙabari yana da shi akan 'yan uwa musulmi rayayyu umu muka riga ma muna da haƙƙi akan su rayayyun sannan wani makusancin mutum ya riga shi ko mahaifa ko 'ya'ya ko matan aure ko abokan arziki abokan addini suka riga mutum yana da haƙƙin a ta'aziyya to wannan gabar ita ce ta kawo mu gare ku yan uwa na alhaji baban gida shehu mai hula wanda ya cimma ajalinsa a dalili da sanadin da dama kafin allah ya halitta shi an rubuta ma dole a yi haka don ba wanda zai mutu kwanansa bai kare ba kuma ba wanda zai mutu da wani sanadin sai sanadin da allah ya sa dama wannan ne sanadin mutu sadaka mu al'ummar musulmi imani da ƙaddara yana daga cikin gimshikan imani guda shida al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri mun zo mu yi muku ta'aziyya kamar yadda mu ma a gefe can ana mana ta'aziyya to Allah ya ji kansa Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta Allah ya ba ku haƙuri Allah ya jibinci al'amuransa bayansa wannan gida naku Allah ya kwalalo albarka ya ba ku kariya da tsaro duk abin da ya bari na dangi da haula Allah ya jibinci al'amuransu dama tsarinmu na musulunci da zaran mutum ya gabata duk abin da ya mallaka to in an cire ɗawainiyar binne shi aka biya bashin da ake binsa in ya yi wasiya aka cika wannan wasiyar matukar ba ta wuce ɗaya bisa uku na samun sa ba to sauran tarika ce dole a raba gado nan gadon nan allah ya jibinci al'amuran raba gado da kansa kuma kar raina ƙurar wani ta sa a danne nasa wanda ya ci dukiyar gadon wani ya ci wuta balbal allah ya kiyaye mu kuma don an zo wajen ta'aziyar nan dole a faɗa domin ana bin sa bashi wayanda ya bari baya da allah su taimaka da hali su biya ma don yana hana mutum kwanciya mai sauƙi a kabari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk kashejin da zai wa musulmi dan mai hankali da bashi ba wanda bai yi ba tunda ta kai ga sahabi ne zai koma ga Allah sun ya zo sai ya tambaya ana bin sa bashi aka ce ana bin sa sai ce to ku yi wa dan uwanku sallah to tunda yace ku yi wa dan uwanku sallah yana nan musulmi kenan an samu hadisin ma nuna a masallar ko to amma ya ce shi ba shi zai yi ba ai kuma ya nuna mitaka ka tsantsan da bashi so da haka mutum ya gabata ba warwasa rabar dukiyarsa ce a gabanmu ba a tabbatar ana binsa bashi eh to ya bar haula ya bar dangi ya bar yayu ya bar kannai to kar a tsuguna sai a iya kokari in kuma allah ya sa ba binsa shi in yana bi to a karba a baiwa magada kayansu wanda ya kakare kuma in ba duniya da lahira saboda haka gaskiya mun zo mu yi muku wannan ta'aziyya amma mutuwar wato shi alhaji baban gida tsakani da allah tana cikin mutuwa da na ji tausayi da ƙarfi saboda sabo saboda yadda shekarunsa suke saboda yake shi dan dangi ne wayayye mai abokai ko mai nema kuma dole ina da iyali an riga an cire mutum a gida to sai ta yi haƙuri to allah ya ji kansu allah ya rahamshe shi allah ya sa ya huta allah ya kyautata mu bayan tasa to abin da yake tafa da mu kenan mun zo mu yi muku ta'aziyya kuma mu daɗa ba ku haƙuri kuma gaskiya mutuwa ta kai wa'azi kuna tare da mutum ɗazu ko an jima a zo a zo maka da shi kuma gashi ba yadda yake ko a zo mutumin da ka san shi in mako ka za ku yi da shi da ƙyar ka da kai ba sai a dawo ba gaba ya kasara a nan da can kuma ba ba laifi ya yi ba fa kai ma baka wuce hakan ba sai kariya daga Allah to Allah ya samu wani da duniya lafiya kuma ina wa kaina wa'azi da nasiha nawa mahalarta kowa da kowa wallahi mai hankali da duniya kuma mu ba junan mu haɗin kai a kan gaskiya ba a ragi dare ba za a ragi rana kuma idan mutum ya wuce aka zo ana faɗan kirkinsa mala'iku suna rubutawa shaidar duniya ita ce ta lahira mm. to mu mu da shi mutumin kirki ne Allah duk abin da yake na alherinsa Allah ka ɗora a mezanin lada duk abin da ya shafe shi na kuskure Allah ka yafe shi Allah ka samu wanye da duniya lafiya kuma a taya shi shi ya wuce kar a bar 'ya'yansa ba layin karatu 'yan uwa su tattara da nasun da nasa a lura da iliminsu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 wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa ah, ni dai a madadin iyalai madadin kuma ni ne babba a gida shi yasa zan yi magana akan wannan ziyara ko kuma wannan zuwa gaisuwa da malam ya zo da tawaga don amana muna masu farin ciki da wannan ziyara wacce an zo mana da ziyara daban-daban a wannan guri amma duk wacce ta zo wannan guri ba mu samu wacce ta zama mai ma'ana irin wannan ba saboda abubuwan da suka fito ba mu kaɗai ba da wannan abu ya shafe mu dukkan jama'an da suke wannan guri sun ji abubuwan nan da aka jero wanda yake duk mai neman ya kubuta zai so ya aiwatar da wannan abu da malam ya faɗa saboda haka muna masu farin ciki da wannan abu kuma wannan abu da duk aka faɗa mana za mu yi maza maza mu yi amfani da shi domin mu ga cewa mun ceto wannan mamaci daga halin da yake ciki za mu tabbatarwa da malam wannan mu kuma muna mika godiyanmu da dukkan waɗanda suke wannan guri Allah ya da alheri amin summa amin